أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كمر كلهم الله سبحانه وتعالى يا ساك داود موانا رانا تلحدي شاشدة كتفسيري شابيو قوات رمضان ألف da ɗari hudu da arba'in da bakwai wacce ta yi daidai da ɗaya ga watan maris shekara ta dubu biyu da ashirin da shida muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma har yanzu muna nan a cikin tafsirin sura ta goma sha takwas a cikin Alƙur'ani wato suratul kahf sura kogon dutse kana wannan tafsiri yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'o abi obai da tabnil jarrah babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass namdi zikwe da ke cikin karamar hukumar kaduna ta kudu a cikin jihar kaduna ta najeriya a jiya mun kwana akan aya ta casa'in da tara daidai inda allah subhanahu wa ta'ala ke mana bayanin bayan an gina wannan doguwar katanga Sai ya juju da majuju, to an basu suna nan wato suna ta juyayi tsakaninsu kamar yadda igiyar ruwa take juyawa. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce suna cikin wannan yanayi to sai a busa ƙaho sai a tara kowa da kowa. Da sabuwar kushewa da tsohuwar kushewa da wanda ka rabu da shi kwanan nan da wanda ya jima da wanda ka manta to innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum za a tattaru a tara kowa da kowa sannan kowa a sakanya masa da irin aikinsa to yau insha Allah za mu tashi akan aya ta ɗari a cikin wannan sura mai albarka malam bismillah أعوذ billahi من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا الله سبحانه وتعالى يجي وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمع إذا أكتي عرضا دلا ربتي يا بجلو كو يا بيانا دا عرضا دا عرضا يكتو كما أنا ليا إذا ظهر وبدا إن أبو يبينا أما ونزل من عرضا يكتو كما أنا كودكي Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa fa'arif amman tawalla an dhikrina walam yurid illa al-hayata ad wa man azlamu mimman dhukkira bi ayati rabbihi fa'arada can ƙasa kuma thumma arada anha inna minal mujrimina muntakimun don haka arada da arada yakan ɗauki ma'anan bayyana Allah subhanahu wa ta'ala ce wa aradna jahannam za mu bayyanar da wutar jahannama yawma idin a wannan yini na tashin alkiyama lil kafirina ga kafirai arda za mu bayyanar da ita bayyanarwa wani mai iya magana yana cewa wa a'radat al-yamamatu wa shmakharat ka asyafin bi aidi muslitina a'radat al-yamama wato kuciya sai ta bayyana sannan sai ta yi ƙara ta yi ji ta yi kuka Allah subhanahu wa ta'ala zai bayyana da wutar jahannama wa burrizatil jahimu liman yara wa burrizatil za a bayyanar da ita sannan idan ta bayyana za ta zo ne a zigage kuma cikin fishi tana neman waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce su ne za ta ci. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ta kyadu ta mayyazu min al-ghaib kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nabir qalu bala qad ja'ana nabir فكذبنا وقلنا ما نزل الله min شيء in antum illa fi dalalin kabir a don haka wuta za ta zo za a bayyanar da ita su ’yan wuta ne wutan mata su ce. To, su kafiran nan da Allah subhanahu ta'ala ya ce za a bayyana musu da wuta, su wane ne sai ce allazina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dhikri su ne waɗanda idanunsu ya kasance cikin murfi daga ambatona. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون إن أكتي الديني أكتي قرآني أكتي تي مسلنتي سيسو سنياما إذا نسو مرافي إن أنت غطاء شيني ملفي كما يرسك تي وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون سكتي إذا نمو أكوي ملفي zukatanmu ma akwai narkakkiyar wato akwai murafe ba za mu iya fahimtar abin da ainihin kake ji ba Allah subhanahu wata'ala ya ce wa kanu la yastati'una sama don haka ba su iya saurare saboda Allah subhanahu Ta'ala cikin iliminsa ya san ba za su yi imani ba walau alima Allahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum la tawallawahum wa mu'ridun can kuma yace إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون كين ذاك جيبدا كرما كو بيبي كودا كو إن سوباسو هنكالتا عبين ذاك فدا دو هكا دو إلمو أزن لا يستطيعون سمع بازاسو إيجيبا كما يدى الله سبحانه وتعالى كتوا يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون za a kira su ku zo ku yi sujjada amma ba za su iya ba saboda dama din a nan duniya ba za su iya ba fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un duk abin da aka kira su game da abin da ya shafi addini ba za su yi ba don ba su shirya masa ba sannan kuma ainihin wato ba za su ba su ma shirya sauraron addinin bare su taimake sa shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake cewa ainihin ba za su ji ba انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون sabila. duba yadda suka buga maka misali sai suka ɓace kuma ya zanto cewa ainihin ba za su iya sauraron wani abu ba sai an yi magana sai yaushe ne alqiyam bal ta'tihum baktatan fatabhatuhum fala yastati'una raddaha am lahum alihatun tamna'uhum min dunina la yastati'una nasra anfusihim wa lahum minna yushabun don haka duk abin da za a kira su game da abin da ya shafi musulunci ba su yin sa hasali ma sukan yaƙe shi kamar yadda muke gani a yau a kullum Allah subhanahu Ta'ala ya mana bayani yana cewa wallazina tad'una min dunillahi la yastati'una nasrakum wala anfusahum yansurun wa in tad'uhum ila alhuda la yasma'u wa tarahum yanzuruna ilayka wa hum la yubsirun su waɗannan da kuke kira din nan ba za su amfanar da ku da komai ba ba kuma za su iya yaye muku wani abu ba don haka la yastati'una sama ba za su iya sauraron ka ba ba kuma za su iya sauraron abin da alqur'ani ya faɗa ba shi yasa idan mu'minai suka shiga wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to su waɗannan mutane abin da suke cewa qalu lil ladina utul ilma madha qala anif wai mai mutumin yace yanzu in kuma ana musu magana wa minhum alladhina yu'dhuna an-nabi wa yaquluna huwa udhun sai ce a ku dai saurare shi kawai mu ji ta wannan kunnan magana ta fita ta wannan kunnan ana mu ji da kunnan dama mu bari magana ta fita ta kunnan hagu saboda ba su shirya sauraron alqur'ani ba kuma zuciyar tasu ba a buɗe take ba don haka Allah subhanahu wata'ala sai hana su gane me ake cewa ka san duk mutumin da yake neman gaskiya ya tasa gaskiyar ita yake nema to Allah subhanahu wata'ala bai tabar da shi sai ya nuna masa gaskiya hmm. saboda ga Salmanul Farisi radiyallahu an ko albahithu an alhaqiqa wanda shi abin da ya fito da shi neman gaskiya da ya kasance yana bautan wuta ne babansa a cikin gidansu shine jigo jagora cikin masu bautan wuta sai wata rana ya tafi ya je ga kiristoci suna irin tasu bautar sai abin ya ba su sha'awa sai ya ce wa babansa shi fa yanzu ba gaskiya ya bar wannan maguzancin ba zai dinga bautan wuta ba saboda mutanen Farisa kamar Iran sun goge wurin bautan wuta shi kuma daga can yake radiyallahu an sai ce to dana kaga ba ni da kowa kai ne babba kai kake kulawa da ni gashi na tsufa yace babu duk abin da zaka faɗa ka faɗa amma ni ba zan iya ci gaba cikin bautan wannan wuta ba zan fita sai na gano gaskiya sai ya tafi ya tafi wurin wannan wani reverend fada da zai mutu yace wa zaka ka ɗaura ni a kai ce akwai wani mutum zai bayyana ya sake koma wurin wani reverend fada da lokacin da zai mutu shi ma ya ce wa za ka ɗaura ni a kai ya ce a kone a wuri kaza ya koma wurin sa har sai da ya tafi wurin mutum na ƙarshe sai ya ce to ka dai ga ni dai ba tunanin zan tashi in ji reverend yake gaya masa amma ina tunanin ba wani mutum yanzu iri na ji shi a lokacin wanda yake rike da gaskiya duka mun ƙari sai dai akwai wani mutum da zai bayyana shi ne zai zo da gaskiya kuma shi ne za ka bi wato ina son nuna maka su waɗannan mutanen ba su shirya ganin gaskiya ba saboda sun ce tsakaninmu da kai akwai shamaki idanuwanmu akwai murafai kunnuwanmu akwai narkakkun dalma shi yasa Allah ya ce ulaika allazina taba Allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul kafirun la jarama annahum fil akhirati humul khasirun can kuma humul aksarun an riga duk hanyar da gaskiyar za ta shiga an dole ido ne ke kallo yanzu an makantar da shi Kun ne ke jin gaskiya yanzu baya fahimta zuciya ce ke kama gaskiyar gaskiyar ba za ta shiga ba ƙaryar da take tumbatse a ciki ba za ta fita ba to ta ina ne shari'a zai samu babu sai ya ce masa to ya za a yi gane sa ya ce to zai fito ne a cikin wato wani yanki mai yawan dabinuwa sannan yana da alamomi guda uku da shi zaka gane shi alama ta farko yana an san kyauta baya cin sadaka in ka bashi kyauta zai amsa amma ka kai mai sadaka ba zai amsa ba sannan a tsakankanin kafadun shi an rubuta Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan su ne alamomin da zaka gane shi da su to ka duba mai neman gaskiya ba ya baro baban shi mawadaci ne amma ya fito ya shiga cikin bauta yana kiwon bisoshi ƙananan dabbobi ya zo ya samu wasu mutane larabawa suka ɗauke shi a matsayin bawa ya ba su ainihin dabbobin shi dai a kawo shi garin Madina saboda gaskiya yake nema don haka duk mutumin da ya nemi gaskiya Allah sun ta ɗaura shi a kai amma mutumin da ya nemi ƙarya da hargowa da sowa haka zai ƙare tambari wa man yashu an zikrir rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin yazo garin Madina shi duk target ɗinsa ya za a yi ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda gaske yake nema sai aka kai shi bauta gidan wani ainihin ba Yahudi yana bauta yana aiki a saman bishiya sai ya ji wani mutum ya zo yana cewa ka duba mutanen nan ba wai wani mutum yanzu ya zo ya bayyana yana kirarin annabta sun kewaye shi wai sun yarda da abinsa yana kan bishiya ya ce sai ya rikito saboda an taɓa mashi inda da ma yake masa ƙaiƙayi wurin yake nema sai shi wannan mai gidan nashi ya ɗaka masa duka ya ce ina ruwanka da labari dama gulma kake saurari, aikin dabino za ka yi koko sauran labari sai yake tambayan wannan mai labari ina wannan mutumin da kace yake ci ai a wuri za ni? to dama kar ku manta an bashi alamomi guda uku sai ya dauki dabinon nan ya tafi da shi ya gaishe da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ce barkanku da zuwa baki abin karramawa na san kun zo a gajiye ga wannan sadaka ne na kawo ku ci da kai da mutanenka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce da jama'a kowa ya dauka ci shi bai ci ba sai ce na ga ɗaya. washe gari sai ya ɗauko da dabinon nan sai ya zo da shi ya ce kai gaskiya kun gaji ya ya hanya ya ƙoƙari ya jama'a kaza kaza ga wannan yanzu kyauta ne na kawo maku ku nemi taimakon Allah subhanahu wataala ku ci wannan dabino annabi sallallahu alaihi wasallam sai bismillah sai ya ci sai ya ce da mutane kowa ci na ga guda biyu to ta ukun ya za a zai ce ne tuɓa rigan kan gani ko ku yaya yayi close mark yana duk ina so da yake yana nan sai aka fito da janazan wani mutumin Madina an kai shi ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam ina Salman sai ce ga ne ce to ga ta ukun da kake nema To, abin da nake so a fahimta, kun ga gaskiya ya sa a gaba yake ta nema, ya baro duk abin da yake da shi, kuma Allah subhanahu wa ta'ala sai da ya datar da shi da gaskiya. To, duk sanda kake neman taimakon Allah, ka tsaya ma Allah, to in Allah ya yarda yakan taimake ka. Amma duk wani abu da ka kama wanda ba shi ba, zai baka da shi. Hmm. To, shi ne Allah sun ta yake ba mu labari a nan. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سماع Idanu akwai murafi a ciki sannan su ba shirye suke da su ji maganar Qur'ani ba duk abin da aka ce maka Qur'ani ne za su yaƙe shi za su yi faɗa da shi kamar yadda muke gani a wurin ƙasashen duniya da zo nake tura min wai wannan abin nan Prince Charles na UK an yi an yi tarawih a fadarsa to mu je dai zuwa <laughs> ai akwai abin da kai mai hankali in ka gansa kasan al'amarin daga Allah ne subhanahu ta’ala, kamar yadda wani mai iya magana ke cewa wa da zikiri fil biladi bi ishe shamsin muta kamil rana ce fa ta hudo to wani irin tafi ne wannan zai tare shi babu shi to in ka kalli abin kullum musuluncin nan shirya mashi makida ake kullum shirya mashi makirci ake kullum amma fa ina gaya maka malam abubuwan yadda ka san drama sai an taro shi ta nan sai ka ji ya bulla ta can sai an yi tara tara ta nan sai ka ji ya fita ta can akwai wata da take bani labari wai tana da wani uncle dan uwan baba sunan Islam bai son shi a rai ya an ce Islam to haukan shi takan tashi to amma kuma <laughs> waya ya ballahu illa an yutimma nura Allah ya ki subhanahu wataala sai ya cika haskensa yana da yara guda uku shikenan yakan kai su hutu to a wannan hutun cikin wannan hutun yaran Allah ya jefa imani a zukatansu shi yana nan yana faɗa a matsayin shi na rabarin yara duk sun shiga musulunci ƙarshe aka yi fito na fito ya ce ko ku ko ni ko musulunci suka ce ba, mun sallama aka mun shi musulunci ba shi kenan ba ka ga an yi 3-0 kenan to in ka tsaya ka ce za ka yi faɗa da gaskiya za ka ƙare ka lalace hmm. ba kuma abin da zai saura sai dai a bakka da lalace cikin ciwo da dan wuya kamar kana shan ruwan zafi a bakka da haƙora cike da baki kamar katangan ƙashi ba kuma abin da zai canza sai abin da Allah ya so ai musuluncin da hannunmu yake malam da tuntuni an murkushe mu hmm. amma ba hannunmu yake ba malam mai musuluncin yana kallon shi ke kare abinsa don sai da ya kansa kirari ya ce inna mu ne nahnu nazzalna alaikal qur'ana tanzila can kuma yace inna anzalnahu fi lailatul qadr can kuma yace inna anzalnahu fi lailatul mubarak inna kunna munzirin can kuma ya hau in ka hau yace inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafizun mu ne muka saukar da ambaton nan mu za mu kare shi to kuma sai ka ce a'a ambaton ba zai existing ba ba zai tashi ba kai don baka san shi ku dinga bibiyar labarai tsakanin Germany UK US ka ga manyan mawaka ka gani hmm. mutum zai ce maka duk abin da yake so a duniya Allah subhanahu ya ba shi amma bai da peace of mind zuciyar bata kwanta ba sai dai in Islam he has gotten the peace a musulunci ya samu wannan yanzu kuma sai ka koma ta ka tun da ba Allah ake ma ba lokacin da yake waka yake waka ana ta zuguguta shi ana ta kaza ana ta fankama shi a ah, to kuma manta akwai mawaƙin da ya musulunta ma aka aka yi revoking visa sa aka ce duk kasashen nan su hana shi visa menene laifinsa saboda ya musulunta الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا nasa الله bi بعضهم ka كهوتا sama لفسدت الأرض walakin Allah zu fadlin alal alamin ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا أما ولا ينصرن الله من ينصره don haka kar mu ɗauki musulunci kawai mu ce ai mu musulmai ne a baki yadda nake faɗa taron nan da muke gani da cika masallaci da ina muke muna ina to mu rike musuluncin mu bi musuluncin mu so annabin musuluncin assalam zaka ga taimakon Allah subhanahu wataala ta ko ina ya sauka amma sharrin da ake shiryawa ma'abuta musuluncin nan kai baka san shi ba mal kuma ina tabbatar maku har yanzu ɗayan kaso goma ba a cimma burin da ake so ba akan ma'abuta musuluncin nan da shi musuluncin hmm. ba a cin masa ba mutane ne za a ɗauko daban-daban daban-daban su zo su shiga wai da sunan kaza-kaza suna yaƙan musulunci ƙarshe sai ka ga wani ya ƙare ba amma san yana yi ba wani kuma sai Allah ya musuluntar da shi hmm. haka abin yake to inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafur udhina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir in ka koma cikin ayrabi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa aradna jahannama yawma idhil lil kafirina alkafirina majrurun ne billah to allabina yana iya daukan abu ɗayan guda biyu ko ya zama badal ko ya zama sifa mun tattali wuta za mu bayyanar da ita ga kafirai su waye kafiran su ne waɗanda sifan su kaza ko ku a'a su ne waɗanda wato ainihin idanunsu ya kasance akwai murafu na gane gaskiya ba su iya gane gaskiya kuma ba su ganinta don haka ba za su imani na أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء نعم إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا الله سبحانه وتعالى يتي أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا أفحسب الذين كفروا شنو ودن سكا كافرتا سنة أمان كوي أن يتخذوا عبادي سرك باينا من دوني كما باينا أولياء مجب إن تنسوا مصويا ni su rabu da ni su bayan ni ne majibincin al'amarinsu? Hmm. Allah subhanahu wa ta'ala na cewa, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. bi anna Allaha mawla amanu wa anna al-kafirina la maula lahum. Inna waliyya Allahu alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin. Allah subhanahu wa ta'ala shine majibincin al'amarin mu'minai. To za su sake ni inji Allah subhanahu wa ta'ala sannan su riki bayina a matsayin majibinta badadai masoya? Allah yana cewa ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin za su sake ni su maida ni a baya sannan su riki bayina su ne majibinta al'amarin su inna lallai mu in ji Allah subhanahu ta'ala ya ce a atadna jahannama mun tattali wutar jahannama nuzulan masauki ne lil kafiri daga kafirai idan ka koma cikin qira'at riwayar aban daga abu asim da kuma ainihin zaid daga yaqub rahmatullahi alaihim suna karantawa afa hasbu amma dukkanin makaranta sun karanta afa hasiba ala zini fa'ila fa fa'al akwai bambanci tsakanin riwaya ɗaya. idan kace a fahasibal ladina kafaru shin waɗanda suka kafirta suna tsammanin amma kace a fahas bi ma'ana shin waɗanda suka kafirta suna da tsammanin wanda ba Allah ba yana zame musu ma'ishi bi ma'ana yani kafahum ya isa musu wannan bambancin riwaya ɗin kenan sannan min duni ana karanta min duniya imamu nafi' da Abu Am shi ke karanta bi fathil ya sai suna cewa min duniya auliya amma sauran makaranta suna karantawa ainihin min duniya auliya to waɗannan waliyan da ake magana auliya jam'u wali wato majibinta badare su wane ne ake nufi zance na farko na malamai suka ce su ne shaidanu aljanu kenan saboda daga cikin mutane akwai waɗanda suke bautan aljanu da nasar alqur'ani wa annahu kana rijalun min al-insi ya'uduna bi rijalin min wasu daga cikin mutane suna bautan aljanu sannan Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa yawma nahshuruhum jami'an ya ma'shara al-jinni qad istaktartum min al-ins wa qala awliya'uhum min al-insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana in ka koma kuma can sama wa yawma yahshuruhum jami'an ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون don haka zance na farko aka ce waɗanda ake nufi cikin bayin wato su ne ainihin binan shaidanu ko kuma aljanu zance na biyu imamu muqatil radiyallahu an ya ce ana nufin gumaka ne saboda ainihin a da can kai har yanzu akwai waɗanda mukan samu labari yana ikrarin zaka musulmi ne amma yana da ɗan mutum mutumi a ɗakinsa ba mamaki an masa tsafi yakan iya bashi labari yayi magana in zaka fita ce aka ka fita in za a yi kaza ce sai ka yi kaza ko kuma a ce za a baka zobe misali shi wannan zoben wai zai dinga wurkitawa idan haɗari zai same ka zai dinga haske to yana baka indication cewa in jirgi ne ka sako ka canza flight saboda jirgin nan zai samu haɗari duka wannan shirka ne ana fahimta goma ka kenan ka koma can amru bin jama'a radiyallahu an ɗaya daga cikin ainihin sahabbai ya kasance yana da gunkinsa yana da dukiya yana da hali zai kawata gunkin ya gyara sau da yawa zaka zo kana faɗa da gaskiya kuma gaskiyan ta cinye gidanka baka sani ba hmm. ɗansa mu'awiz da mu'az sun musulunta matarsu ta musulunta abin nan matar shi uwarsu ta musulunta amma bai sani ba sai suka zo wata rana suka tuntsirar da gunkin da suka tuntsirar da gunkin sai ya zo a fusace ya tara su ya ce wane ne ya zo ya masa wannan aikin suka ce to baba ka tambaye shi mana ya ce ya ya zan tambayi abin da kun san ba magana to baba ka ka bauci abin da bai magana irin kisan annabi ibrahim وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلها جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا يا إب... آه، إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا an zo an ce ne a titsiye shi mun samu labari man fa'ala hadha bi alihatina innahu la min adh-dhalim duk wanda ya maguma kan mu wannan to yana ɗaya daga cikin azzalimai to amma mun ji wani matashi yana ambatan su da sharri ya ce zai aikata kaza zai yi kaza to a zo da shi mana yazo free am abin nan ya yazo me kuke tambaya goma kan nan namu waye daddatsa su ai bai kamata ku daga hankali ba yanzu ba ga babba nan nan da rataye abin nan a kafadansa gatari ku tambaye shi zai ba ku labarin wane ne ya gurgunta waɗannan ƙanana sun manuki zuwa ala na laqad alimta ma ha'ula'i yantiqu a to abata abuduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurukum suka ce to ai kai da gangan zaka ce mu tambaye su ai kai ka san ba magana yake to ai shi za ni ce ku babbautan su ai tunda ba magana yake ba to shine abin da ya sami gunkin Amr ibn al-Jamal radiyallahu anhu suka yazo da suka tuntsurar da shi ya faɗa ya faɗa washe gari sai suka ɗauke shi suka kai wata babban kwata duk garin gaba ɗaya garin makka a nan kwatan ke wucewa suka tsinduma shi ya fito ya dinga yawo yana nema ya dinga yawo yana nema ya zo ya wanke shi ya zo ya yi faɗa sai ya rataya mishi gatari ya ce to gunki in kai Allah ne da gaske ga gatari na duk wanda ya taso maka karya shi sai suka yi amfani da gatarin suka sa shi gaba gaba gaba gaba suka daddaza ya zo ya same shi a daddatse sai ce to na tabbatar da kai gunkin nan ba Allah bane dama already musulunci ya riga ya ci gida to so da yawa haka al'amari yake kana nan ka kulla fada amma wanda kake fada da shi already ya cinye gidan in takara za ka yi da shi a gidanka sai maka kayan sa haka al'amarin yake to haka musulunci yake kana ta faɗa da shi kana ta faɗa da shi amma kuma bai hana shi yaɗuwa ba bai hana shi tafiya ba na gaya muku Angela Merkel tsohuwar shugaban ƙasar Germany sai da ta ce in the next 25 to 30 years musulunci zai dominate Europe gaba da abin da ta faɗa kenan kuma insha Allah an kama ni zance na uku aka ce a'a waɗanda ake nufi da bayin su ne mala'iku ko kuma annabi Isa annabi Isa alaihi salatu wassalam Allah subhanahu wataala zai tambaye shi ran alqiyama a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah wai kai ne kace a rike ni da mahaifiyarka allola ko ma bayana qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimta zai wanke kansa zai barantar da kansa wani zancen inji Abu Sulaiman ad-Dimashqi rahmatullahi alai yace shine Uzairu domin Yahudawa sun rike Uzairu a matsayin dan Allah auzan billah Allah subhanahu Ta'ala yana cewa wa qalat al Uzairu ibn Allah wa qalat nasara al masih ibn Allah su waɗannan sun ce annabi Isa dan Allah waɗannan sun ce eh, abin Uzairu shine dan Allah to duka Allah subhanahu Ta'ala ya wanke annabawa gaba ɗaya ya tsarkake su ba wani annabi da Allah subhanahu Ta'ala zai aiko ya ce a bauce shi ko a bauci wani Allah da nasin ƙur'ani ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون دكني أن بواقع daya sun zo مسلمين kara musulunci ne ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله wa yastani bi tahur ko bauci Allah kowa ya raba kansa da bautan gumaka dukkanin annabawa abin da ya kawo su kenan don haka don mutumin da ya riƙe abin da ya riƙa to kuma zai fuskanci matsala ko da misali malami ne ko wani ka riƙa kake da tunanin shi zai baka shi zai hana ka rayuwarka shan ka yana sa, to ka zama mushriki ko da faɗi za ka yi ka ce Muhammad kaga annabi sallam shine yafi kowa a duniya mm. kuma ba taɓa sa ba mm. yanzu sai ka zo za ka faɗi ka ce Muhammad ka yi shirka sallallahu alaihi wasallam saboda ba shi bai karantar da haka ba abinda aka ce alladina idza asabatu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk abin da ya same ka naki wanda ranka bai so ka ce inna lillahi mm. amma ka rike wani bari haka yi tunani a wani ko ka sa wani abu nashi in ka sa kana samun kasuwa kasuwa ta zo maka da wannan saboda wani abu na wani da kasa to wannan duk babi ne na shirka kuma Allah subhanahu wata'ala zai tarkata kowa da kowa kamar yadda muka ce inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in inna yawmal fasli kana miqata da wurare da dama hadha yawmul fasli jama'nakum wal awwalin hmm. kowa zai tarkace za a tambaye sa abubuwan da yayi akwai jawabi a cikin wannan magana Allah subhanahu wata'ala da yace afa hasibal ladina kafaru cin waɗanda suka kafirce suna tsammanin akwai jawab mahzuf kalla a'a ba masoyansu bane ji malamai bal hum a'da'uhum su ne kuma za a yi baran-baran ranar alqiyama sannan kuma suna da tsammanin za su dinga shirka ne Allah subhanahu wata'ala ba zai musu uquba ba to abinda ake ce manuzul masauki menene shi malamai suka ce kamar yadda ibnu qutayba ya kawo rahimahullah yace abinda ake wa nuzul wato shine qirat dhaif abincin da ake baiwa bako ake tattalansa imamu zajja yace nuzulan wato manzilar masauki kamar yadda Allah subhanahu ta'ala yake ce da annabi nuh alaihi salatu wassalam fa idza stawaita anta wa man ma'aka على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا كسوكا دني مسوكا سننكما أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم نزلا من غفور رحيم لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله ونمسوكين دقى الله سبحانه وتعالى ننكما قبن سورة كلام Innan ladhina amanu wa amilus salihati kana lahum jannatul firdausi nuzula masauki Allah yace mun tattali masauki jahannama ga kafirai yadda ka san bako ba ana bashi masauki ba bane ana karama shi to shi ma dan wuta Allah subhanahu wataala zai karrama shi da abubuwa guda biyu karamci na farko ita ce wutar tsabarta innal ladina rubi bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adhab za an bashi masaukin sa cikin wuta za a dinga gasa shi yadda ake gasa kaza sannan can kuma yake cewa man yahdillahu lahu huwal Mautari, wa man yudlil falan tajid lahum awliya'a min duni wa nahshuruhum yawm al-qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa a ma'awahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira masauki na farko shine yadda kake ba bako ɗaki ko gida ko makwanci to masaukin dan wuta za a tattalan masa wuta ita kanta sannan masauki na biyu da Allah subhanahu wata'ala zai karrama shi da shi wato ita ce bishiya kun san wani wata kaya da ake cewa dari raqumma ita su suke ci galibi to tana kama da inna shajarata zaqum ta'amul atim kalmuhl yaghli fil butun zai ci abinci ne kaman inda ka san kaya sannan sai a kawo mishi ruwan marurai domin idan kasan idan wuta ta toya mutum ai yakan kwakwabe wani wurin ya ruwa to wannan ruwan da ikon Allah shi za ta tarawa zai tafasa ya fi wuta tafasa shi ne ce wala ta'amun illa min ghislin la yakuluhu illa al-khati' wannan shine masauki da Allah subhanahu ta'ala ya tattalama dan wuta kuma kowa anan Allah subhanahu ta'ala ya masa matattali guda biyu akwai wuta akwai aljanna Allah ya tsare in mutum ya shiga wuta sai a ce kalli can ka gani eh me ka gani na ga iska na ga kaza ce to da ka bi Allah ga masaukin ka in kuma ya shiga aljanna za a nuna masa wuta sai ce ka gani eh me ka gani Ya ce na ga tashin hankali da fitina da bala'i to ai masaukin ka ne inda a ce baka bi Allah ba da nan zaka shiga Allah kai mana tsari don haka inna atadna jahannama lil kafirina nuzula Allah subhanahu wataala ce mun tattale wutar jahannama wato ta kasance masauki ne ga ainihin kafirai qul hal qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala na'am الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا الله سبحانه وتعالى نشوى قل هل ننبئكم بالأكثرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا Ƙul ka ce da mutanen nan, hal shin biukum, muna iya ba ku labarin bil na amala su wane ne suka fi girman asaran ayyuka? Ga dai aikin an yi amma kuma a wahalce kuma ƙarshen al'amarin babu lada? Yanzu misali idan kana jin yunwa ka ci abinci, meye dalilin cin abincin? Yunwa. Idan kana jin ishi ka ruwa, meye dalilin shan ruwa? ba ka sha bane magance kishin abincin ba ka ci bane magance yunwa to su suna ta aiki a nan duniya amma aikin babu lada shine Allah subhanahu wata'ala kira su masu girman asara wanda suka fi kowa asaran aiki misali kamar da kasan ɗan kasuwa ne zaka je ka injektin miliyan ɗaya misali da sunan zaka zaka juya ana ta kasuwanci ana ta kasuwanci ta kace ba za ma ka kula ba sai ka rufe shekara gyam sannan ka ga me ya faru to ko da ka zo sai ga cewa asalin capital kuɗin da ka sa jari miliyan ɗaya ya shige yanzu bai sai bashin da ake bin ka miliyan ɗaya da rabi kasuwanci ya yi rana to shine irin aikin waɗannan mutane hal nunabbi'ukum bil aksarina a'mala shin muna iya baku labarin waɗanda suka fi kowa girman asaran aiki su wane ne alladina dalla sa'ihum fil hayatid dunya sune waɗanda aikin su ya ɓace ya lalace ya salwanta a nan rayuwar duniya wa hum yahsabuna amma wai a haka suna zaton ne annahum su dinnan yuhsinuna suna wai suna kyautata ayyuka aiki ya lalace amma suna yaudaran kansu kaman kai ne misali kana da ciwon suga sai alikita likita ya ce maka ka dinga cin acca da misali tamba misali ana fahimta sai ka koma kullun da safe kafin ka karya daga garin rogo za ka karya misali da rana ka ci doya da daddare ka kwanta ka ci shinkafa kuma kana tunanin ka samu lafiya kana yaudaran kanka ne ana fahimta don haka allazina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya suna nan aiki ya salwanta ya lalace a duniya amma a duk da haka wai zattan su suna kyautata ayyuka ne karkashin wannan aya hadisi ya tabbata da daga bukhari rahimahullah an samo daga am daga mus'ab radiyallahu anhuma qala yace sa'altu abi na tambayi mahaifina ma wato sa'ad ibn abi waqqas inji mus'ab na tambayi mahaifina sa'ad dan abu waqqas radiyallahu anhu qul akan wannan aya qul hal nunabbi'ukum bil aksarina a'mala shin ba za mu ba ku labarin su wane ne suka fi girman asaran ayyuka ba ahumul haruriya wai shin sune haruriya haruriya sune kawarijawa kuma mun sha muku bayanin su mutane ne waɗanda lokacin da rikici ya faru tsakanin Aliyu da Muawiya radiyallahu anhuma sai mutanen Muawiya radiyallahu an suka ɗauka alƙur'ani suka ce la hukma illa lillah a zo a yi hukunci da littafin Allah Ali radiyallahu an ce a kalimatu haqqin yuradu biha al kalma ce ta gaskiya amma ƙarya ake nufi da ita ku yaƙi mutanen nan a kai ƙarshe sai aka samu faction rabuwan kai a cikin tim wato na Ali radiyallahu an wasu na ganin cewa ai sulhu wasu suna ganin a'a ai yaƙi sai waɗanda suke ganin ai sulhu suke jawo aya alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitab yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun an ce ai sulhu sun ce kada ai sulhu bayan an ce wa sulhu khair sulhu shi fi alkhairi Aliyu ya ce radiyallahu anhu kalma ce ake faɗin ta amma ba gaskiya bane ko kai ƙarshen yaƙi sai da suka ga yaƙin nan zai ci su suke son su yaudare mu sai aka samu rabuwan kai to sai ya zamana waɗanda suke ganin a yi sulhun su ne majority sai aliyu ya comply radiyallahu an da magana a yi sulhu sai kuma aka sake samu wasu mutane su kuma third party kenan sai suka zanzare suka yi extracting kansu su kuma suka fita suka ce to tun da aliyu ya anshi sulhu radiyallahu an yanzu ya yi ridda ya kafirta idan har ana so su dawo cikin tafiya a ci gaba da tafiya da su sai ya zo ya shaida cewa shi kafiri Aliyu radiyallahu anhu ce haka ake a san kafircin haka kawai cikin sauki aw ba'da hijrati wa jihadi ma'a rasulillah sallallahu alaihi abu wa ushidu ala nafsi bil kuf dalaltu idan wa ma ana min al yanzu bayan na hijira an yi jihadi da ni duk tudun da za a hau tare muka hau kwararon da za a gangara tare da ni aka gangara kwazazzabo da ni aka shiga duk inda za a yi zaman dako da ni aka yi kawai bisa sauki sai in koma kuma in ce na bar musulunci sai ce sai dai ku dawo sai dai duk abin da za ku yi ku je ku yi kuma ni zan yaƙe ku bakin rai bakin fama sai suka samu wani yanki ana kiran shi haruriya sai suka ja danga suka tsaya to suna ake kiran su haru wato suna wurin harura sai ake kiran su haruriya wato ana jingina zuwa ga wannan wuri kuma karka ce ba san qur'ani ba fa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya mana bayanin Qur'anin su malam in ka haɗa shi da naka zaka ga ka san Ƙur'ani ba Sallolinsu su zaka ga naka wasa ne Azuminsu su zaka ga ba abin da kake yi amma Allah kai mana tsari suna ficewa cikin musulunci kamar yadda kibiya ke fita daga cikin baka haka suke fita kamar irin waɗannan lakurawa da Boko Haram da iswa. da da da da wane ne ISIS hmm. zaka kama mutum kana kabbara kana Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah kai masa yankan rago kace kai musulmi yadda shi ya kare ya ishi mutane su gane waɗannan ba musulmai bane hmm. ba yana kisa mutane bane yana kabbara bisa ga labarin da muka ji ai da aka zo aka yi attacking ɗinsa. me ya faru sai ya sa kansa ba. Hmm. ya kasa kansa me ya hukuncin wanda ya kashe kanshi a musulunci to sai kai kamun ka rabe da musulunci kana cutar da al'umma kuma su musulman baka basu ba ai in har da gaske ne musuluncin kake so ka kafa ba fa musulman zaka yaka ba wanda ba shi da musuluncin shi zaka je ka yaka to shi ma musulmin tsoron ka yake ji hasali ma yafi asara daga gare ka to ina musuluncin ka a don haka sai aka tambaye sa qala sai ce la a'a ba su bane humul yahudu wan nasara waɗanda ake nufi a wannan ayan sune yahudawa da nasara ammal yahudu sai dai kaga su yahudawa fakazzabu muhammada sun ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim annahum la ya'lamun wattaba'u haccan sun ƙaryata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aw kullama ja'ahum eh, kitabun min indillahi har dai zuwa ƙarshen aya <clears throat> to su sun ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam wa amman nasara amma su kiristoci kafaru bil janna sun kafirce da aljanna wa qalu suka ce la ta'ama fiha sharab babu abinci a cikin gidan aljanna babu kuma abin sha to kaga in kace ba abinci ba abin sha kaman ka kore aljanna kenan ka kare ta qur'ani kamar dai mutumin da zai ce bai yadda da hadisi ba hmm. kai tsaye in kace baka yadda da hadisi ba ka ce ba a taba yin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ana magana kenan saboda misali Allah subhanahu wata'ala na cewa wa aqimus salata wa atuz ku tsai da sallah ku bada zakka to zakkan nan wane ne zai bada ita ai zaka iya ce min Allah subhanahu wata'ala ya kawo wasu mutane guda takwas innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibn sabil fariidatan min Allah to sun tambaye ka idan mutum ya mallaki zakka kuma yana da shi yana cikin ma'aikata misali kai ana ka fahimta ana iya bashi zakka ba wannan ba idan ka ce mutanen nan guda takwas su za a baiwa zakka kenan akwai waɗanda za su ba da zakka ko to tunda kai ba fakiri ne? kai ba miskini ne? kai menene kenan mawadaci ne to shin mawadatan dukkan su haka kudin su ya zama daidai kowa da kowa ko ko wani ya karama wani to idan ka ce dukkan su ne za su bada zakka to ina son nasiya cikin alkur'ani wanda yace kowanne mawadaci sai ya bada zakka idan ka ce kuma a an yi categorizing din su an kakkasa su ne to ka kawo mani aya cikin qur'ani wanda ya kakkasa su baka da ita dole kenan ashe akwai abin da akwai category hmm. sannan kuma akwai tsari hmm. wanda ya ɗaran ma wani to gagejin da ya kamata in ya kai zai bada sannan kuma zakkan nan kullun ne za a bada zakkan koko duk sati koko duk yini koko duk wata ko duk shekara a cikin Qur'ani na yake babu to in ko kace a ah, ai kowa ya bada zakka to anan ka rushe annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kai yanzu kana ikirarin annabta hmm. saboda ai ba mu gani cikin Qur'ani ba an kace ai a'a za a bada ne a koda yaushe kuma kowa ya bayar to wannan maganar da kake ba mu ganta cikin Qur'ani ba to kuma ka rusa wancan da'awar mai da'awar yanzu kai kana ikirarin kai ne annabi hmm. a don haka da'awa ce tana da haɗari shi sa Imam Suyuti rahimahullah yake cewa duk mutumin da ya ce bai yadda da hadisi ba da sa da suka tabbata ya ce wannan kafiri ne ba musulmi ba ne. To kuma sai na mamaki. Wai, wai kuma ‘yan ɗariƙo sun yi majin da waɗannan mutane, kai kana ikirarin kai kana son annabi su sallah. A, shi kuma ya ce bai yarda da abin da ka yarda da shi ba, a, to ya aka yi tafiyan ku ta zama daidai. Ana fahimta kuwa? abinda kai ka yarda da shi kake girmamawa kake tunanin za ka iya bada rayuwa to shi aka kai kai ce ba a ma taɓa yin halitta irin wannan ba saboda babu hankali ba zai kama ba idan har an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo to la shakka ya zo ne ya gyara ya zo ne ya tsawata ya zo ne ya kawo amfani ya zo ya kawo albarka cikin mutane suka ce a to ai yanzu ba wani abu da ya kawo sabo a to kenan abin da kake so ka ce da aiko annabawa da rashin aiko su ma duka abu ɗaya hmm. kuma ko komin furfuranka idan ka samu na gaba da kai sai ce da kai yaro kuma dole kai ka ce da shi yaya saboda rayuwar Allah Ta'ala ya yi ta ne dama wannan ya bi wannan wannan ya bi wannan akwai na sama akwai na sama Dama in ka ce haka to kenan ba mu da wanda mu bi ba wanda mu rika wannan da'awa tana da hadari kwarai da gaske sai yake cewa eh, wal haruriyya alladina yanquduna ahdallahi min ba'di misaq su khawarijawa su ne waɗanda suke warware alkawarin Allah subhanahu wa ta'ala bayan an kulla shi sannan sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu an ya kasance yana kiran su fasikai sannan ibnu jarir ya rawaito daga nafi' dan jubair dan mut'im radiyallahu anhu qala ya ce ibnu al ya tambayi Ali radiyallahu an yace mal aksarina amala su wane ne waɗanda suka fi kowa girman asaran aiki sai yace da shi anta wa ashabu da kai da abokananka duk gaba daya ku ne asararru idan ka koma cikin irabi malamai suka ce amalan mansubun ne ala tamyiz to zamu dasa aya nan mala yace da ni lokaci yayi insha Allah ha sai tambayoyi na wannan ya ce assalamu alaikum Allah kara mala lafiya da imani shin ya halatta a sama mace suna kanza ko namiji a ce kanzullah la'akari da aya ta tamanin da biyu cikin suratul kahf babu laifi dama iyayen ma'ai sukan sukan yi haka su wai lantana wai ma'ana daga lantana lulbirra sai a ce wai lantana to amma dai babban al'amari wato shine su sahabbai radiyallahu anhum sun kasance sukan sanya suna ne na wani dakare wanda ya mutu a wurin shahada ko kuma suna daga cikin sunayen annabawa ko kuma suna daga cikin wani mutum wanda ya abu na bajinta ga addini sabanin mu a yadda muke a yau kawai mutum zai je rakito suna an sha zuwa a tambaye mu a ce wai malam da Allah me me ma'anan wannan suna ba ta tace ta haihu sai da na sa sunan kuma na gaban sama a nan shi ba to ya kamata dai a yi ƙoƙarin bin sunna ba kasawa ba ne wajen kasa masu abin nan suna irin wanda aka sani da can ba kasawa ba ne albarkan mai suna ake nema na tambaya na biyu idan aka ba mutum abincin azumi shi ma ya baiwa wani zai iya tawassuli da shi ya roƙi ubangiji bukatun shi babu laifi saboda an baka ya zama naka kai ma in ka ba wani to yanzu dama ka bada ne a matsayin naka ne babu laifi sai wannan yake cewa malame bambancin sunayen Allah da sufofin Allah kuma wanne ya fi kamata a yi tawassuli da su to sunaye sune waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kira kansa da shi sifofi kuma galibi suna jikin ainihin sunayen misali kama ka ce al'aliyu maɗaukaki tattare da sunan akwai sifa kaga al'uliya ko al'ulu ne ɗaukaka. Idan aka ce al'alimu masani suna ne, tattare da sanin akwai sifa ita ce al'ilm. Don haka duk wani suna na Allah subhanahu ta'ala akwai sifa tattare da shi, kuma kowanne ka kira za ka iya tawassuli da shi wurin neman biyan bukata a wurin Allah subhanahu ta'ala. Na'am. sai wani ce assalamu alaikum malam don Allah ina neman addu'a akan Allah ya bani mafita akan haƙƙin mutane ga dubu biyu nan ya bada sadaka to Allah subhanahu wataala ya yi maka abin da ya dame ka mu ma ya yi mana kuma duk wani mai matsala da koke da bashi Allah ka bashi yadda zai biya abin da muka karanta muka yi daidai na sutura kamar da mai akadari ya kawo ce gila zulumhin wa tul zira'in sabitun ghairu mushawwish wato shine kaman abinan kaurin goran mashi abu kuma wanda zai tsaya sannan ba wanda zai ɗauki ainihin hankalin mai sallah ba kuma a samu tazarar da za ka iya yin ainihin sujjada a wurin eh babu laifi amma dai in ya zama na ba hanya ne ya zama lalura ya wuce amma akwai hanya Annan sallan ya tsawatar akan wucewa ta gaban mai sallah ya ce ka tsaya arba'in to shin sa'a arba'in ne sati arba'in ne wata arba'in ne shekaru arba'in ne malamai sun yi fasasari da dama idan kuma zai wuce aka ce ka dakatar da shi in yake aka ce ka yaƙe shi wannan shi ɗani kaga sallah tana da girma saboda al'amari ne tsakanin bawa da ainihin malikin abinda muka karanta muka yi daidai muna fata Allah ka ba lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana kowa cikin mu bukatun sana'ar khairi Allah ka biya masa waɗanda suke cikin tsanani da kunci da ibtila'i na rayuwa Allah ka yaye masu waɗanda ba shi ya sha ƙarfin su Allah ka ba su abin biya waɗanda ba su da matsuguna Allah ka ba su waɗanda suke da matsugunan Allah ka taya su kulawa da shi mata da suke akan gwiwa Allah ka sauke su lafiya masu neman haihuwa Allah ka ba su masu albarka waɗanda suke da ƴaƴayen Allah ka taya su kulawa da shi mata da maza da suke neman aure Allah ka haɗa kowa da aikin da zai zame masa alkhairi duniya da lahira manema ayyuka Allah ka basu masu aikin ofisoshi Allah ka dafa masu 'yan kasuwa da suke kasuwanci Allah ka sanya albarka cikin kasuwancinsu dakarun sojin ƙasar nan da suke aiki don Allah Allah ka ba su nasara Allah ka murƙushe musu maƙiyansu waɗanda kuma ake haɗaka da su a cutar da 'yan ƙasa in masu shiriwa ne Allah ka shirya mana su idan ba za su shirya ba Allah ka mana maganin su shugabanni da Allah ka ɗaura a kanmu Allah ka jefa tausayi da imani da son talaka da ƙasa a zuciyarsu lalatattu daga cikinsu in masu shiriwa ne su Allah ka shirye su idan ba za su shirya ba Allah ka sauya mana su waɗanda kuma suke kan turba ta daidai Allah ka taimake su akan daidai da faɗin daidai da bin daidai da karewa daidai Allah ka haɗa su da mashawarta na gari Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya Allah ka raya mu da imani ka kashe mu da imani ka sa samu kyakkyawan ƙarshe Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya da abin da lafiya za ta ci yara da muke haihuwa Allah ka sanya musu albarka ka sanya musu amfani ka ba mu yara masu tausayi waɗanda za su tausaya mana yin ƙarfin mu ya ƙare waɗanda za su yi mana addu'a lokacin da muka yi ƙaura Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka kare mu sharrin gobara ka kare mu sharrin fari ka kare mu sharrin damuna duk wani ainihin cuta da sharri da muka sani da wanda ba mu sani ba Allah kai mana maganin sa dalibai da suke karatu a ko ina suke Allah ka bude kwakwalan su malaman da suke karantar da su kuma Allah ka ba su hakurin karantar da su matafiya Allah ka tsare musu hanya Allah ka komar da su gidajen su lafiya waɗanda suke tsare a hannun yan bindigan daji Allah ka kwace su don tsarkin mulkinka Allah ka kwace su don tsarkin sunayenka Allah ka mai da su gidajen su lafiya su da suka addabe mu in za su gane Allah ka shirye su kakka an shirya rayuwarsu a wannan hali idan ba za su shiru, ba Allah ka kama su kamo irin na adawa da samudawa Allah abinda muke iyawa Allah ka huwace mana marasu lafiya a cikin mu a gida ko asibiti maza ko mata manya ko yara Allah ka ba su lafiya abinda ke ba mu tsoro ya firgita mu Allah kai mana maganin sa abinda muke iyawa Allah ka huwace mana wanda ba za mu iya ba Allah ka iya mana don mutumin da aikinsa kisan mutane ne Allah kai ajalinsa wanda ya daga makami akan mu Allah ka sa ya zame ajalinsa don mutumin da ya hura mana wuta Allah ka hura masa wanda ya fitine mu Allah ka fitine shi wanda ya addabe mu Allah ka addabe shi don mutumin da aikin sa zugugu ta wuta da ta da fitina Allah ka sa ta zama karshen sa ka sa wutar ta cinye sa duk wanda ke kokarin ganin bayan mu Allah ka mai da shi na baya ga dangi sai dangi sun ci su bashi wannan tashin tashina da ke faruwa a wannan kasa duk wanda ke da hannu a cikin wannan kasa yadda suka tarwatsa mutane Allah ka tarwatsa iyalansu Allah ka tarwatsa gidajensu idan kuɗi suke badawa Allah ka sauka musu da talauci in lafiya ce ga dara su Allah ka darabe su da cuta idan jama'a ne Allah ka tarwatsa jama'a Allah ka karya su kaman kashi ka kyale yadda su kaman kulle ka tarwatsa su kaman tsaki duk mutumin da ya hana mutane zama lafiya Allah karka yadda ya zauna lafiya Allah karka yadda ya zauna lafiya Allah ka jefe shi da fitina da shi da iyalansa duk inda yake duk abin da ya tara Allah ka sa ya zame masa bala'i Allah ka kama shi da fitintunu iri-iri ka ɗaura mishi wuta da jafa'i da kata'i daban-daban ya Allah Allah ka kare mu ka tsare mana sharrin masu sharri subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum